اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو هدو غوتن غوم وتن شوال daga hijiran النبي محمد صلى الله عليه وسلم ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo ya mana muwafaka ta duniya da lahira don tsarkin sunayensa hukumu murtakibil kabirati matsayin mutumin da ya aikata babban laifi daga cikin manyan laifuka to kafin a kai ga matsayin hukuncinsa kafiri ne shi mumini ne shi a'a tsaka-tsaki ike shi mumini ne da imaninsa fasiki ne da fasikancinsa kafin mu je mu gani ya kamata a san waye ne mai babban laifin ma kansa menene shi kan kasimu duru ila kaba'ira ila kaba'ira wa saga'ira su dai laifuka da ake wa Allah tabaraka wa ta'ala sun rabu zuwa kashi biyu akwai manya-manyan laifuka wanda ba a gafarta sosai an tuba akwai ƙananun laifuka da damar damansa idan su inda ya haƙƙi ne tsakanin mutum da Allah tabaraka wa ta'ala ayyuka kyawawa kan goge su falkabiratu babban laifi هي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو توعد الله عليه بنار أو لعن أو غضب wannan shi ne ƙa'ida ta fitar da manya-manyan laifuka kafin in fassara a irin wannan ne za a ji ana ta kenan kasa babban laifi ne kenan kasa babban laifi ne in ka karanto alkur'ani ko ka karanta aya ka shafo irin wannan laifin ka yake wannan laifi babba ne hiya kullu zambin shine duk wani laifi tarattaba haddun alaihi da haddi ya ba a kansa mun san hudu. kamar haddin zina kaga zina kenan babban laifi ne haddin shaye-shaye akwai bulala kaza duk wani laifi mai hukunci ga kamaimai daga Allah ga yadda za a masa sunan shi babban laifi nan in ka ɗauko hadisi ka ɗauko aya to zai baka wannan zai ta nuna maka eh kaza babban laifi ne don an ce ga hukuncin wanda ya yi fi duniya ɗaya kenan au tawa'ada Allahu alaihi binari ko Allah tabaraka wa ta'ala yayi gargadi da wuta a kansa cewa duk mutumin da ya aikata laifi irin kaza to Allah zai kai shi wuta Kamar kila mai karya ku aka ce wailun yawma idin lil wailu dai wuta ce kisan kai ainihin kan ganganci wanda ya aikata kisa wa laifi na kisan kai yana da wuta yana da yana da au la'ani ko inda aka yi tsinuwa ko Allah ya yi tsinuwa akan wannan laifin au gadabin ko Allah ya fushi fushi ya tabbata ga duk wanda ya aikata kaza to kaza din nan in an dube shi babban laifi ne nan idan mun yi karatun ganewa ya za mu gano manyan laifuka abin kafin mu biyin da magabata suka gabda suka bi za mu ce duk laifin da ke da haddi kabira ne ku duk laifin da ke da gargaɗi da wuta me shi duk laifin da Allah ta kai ya tsine ko manzon Allah ya tsine mai yi kabira ko kuma aka ce fushin Allah ya tabbata za a ce babban laifi ne za mu ga laifi nawa ko ka'ida kai hudu ba laifukan ba laifukan faharu ne la fahila la kaga nan kenan yana nuna alamta mana manyan laifuka ba guda bakwai ba ne ba a daga ciki dai akwai bakwai ba su da iyaka sai iya inda fahimta ka ta ajiye ka don haka za ka ga saɓani a wurin malamai wani ya fidda kaza wani ya zo ya kirgo kaza wani ya zo ya faɗa kulo ya samo kaza amma fa a cikin alkur'ani da cikin sunnan manzon Allah a nan ake kakulowar idan kana da kayan aikin kakulowar in ko baka da kayan aiki to sai ka biyo inda suka kakulo zai fi ma alheri wa misalul kabirati ما ذك ما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثال ba su kadai ba. كتم من يلي في ببل في shine maganar da aka faɗi abinda aka faɗi a hadisin abu huraira Allah ta'ala ya ƙara masa yarda wanda ya samu maganan daga annabi Muhammad alaihi salatu wassalam inda yake ijtanibu saba al-mubiqati ko cewa ko cewa bakwai masu halakarwa wasu manya manya laifuka guda bakwai kowannen su na halaka mutum قالوا ومن هن سوانين سو قال الشرك بالله shirka da Allah shirka da Allah baharu ne la fa'ila lahu nan abunda za ku lura da shi mawzu'in kabira ake so a gano da matsayinta ba ana maganan ga kabirorin ba wannan ma taimakawa kawai akai da ka fade in banda ba za ka ba hukuncin kawai zai fade ya wuce shirka da Allah haka sihiri tsafi ko ramlu ko ainihin bokanci ko duba ka kira shi duk abin da za ka kira shi da shi wa katlun nafsi lati harrama Allah illa bil haqqi da kisan kai wanda Allah ta'ala ya hana shi sai kan gaskiya kaman wanda ya kashe ya cancanta a kashe shi mutumin da yake katangagge mata katangaggiyar da suka yi zina za a kashe su haka wanda izo ya rida ya raba kan jama'a ya dace a kashe shi wa aklur riba haka cin dukiyar riba wa aklu malil yatimi haka cin dukiyar maraya wa tawalli yawmaz zahfi da yin gudu a wurin yaki mutum ya gudu baro yan uwansa da sharuɗa fa wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafirati da yin agewa mace wacce take katangagga ko mata suna fa hijabi suna fa niqabi sun killake kawuna su sai ka ji wani daga cikin shakiyai mace maganar banza me ba sani ba kaga kenan ina jingina su zuwa ga wani abu wannan Allah sai ya saka masu wanda duk ya haka masu zama a kan titi sai tsube tsube wannan in ta wuce mata wane ce wacar in ta wuce yar gidan wane ne yar gidan alhaji wane ko malam wane ko wane haka wa'annan shakiyai masu zama a kan titi a dandali to wa'annan suna aikata fushin Allah abinda Allah ke fushi da shi suna aikata manyan laifuka annabi har sai da i gargade a kan kan zama a kan titi a har za ka iya zama a daina zama a kan titi kwata-kwata ya soke mutane suka nuna bukatuwansu na zama a kan titin nan sana'o'insu ko dai wani abokai ce to in ku yi zama dole ne ba za ku iya haƙuri ba to ku ba wa titi haƙƙinsa ciki akwai rufe ido mace za ta iya wucewa baka ganta ba kai dai ka dan adam ya wuce Wacece, ce ba ruwan ka ita almu'minati masu imani alghafilati wanda sun shagaltu da abun da suka shagaltu da shi wayannan kun duba za ku ga guda bakwai ba su kenan ba misali ne daga cikinsu don haka tun da dama abun da ake so a fani matsayin wanda ya aikata wannan kabira to kaɗan daga cikin kabirorin ga bakwai can kuma ga ƙa'ida sai ka ɗauko kundayen littattafan hadisi da alkur'ani kai ta cirewa kai ta cirewa ko ka koma wa littattafan da malamai suka rubuta wasagira karamin laifi ku kuwa hiya kullu zambin laisa fihi haddun fi duniya shine duk wani laifin da ba shi da haddi a duniya ba a ce wanda ya shiga takamaimai ladabin da za a yi masa ba wala wa'idun khas ba wani gargadi na musamman fil akhirah wa misalu sagira kutan kwatankwacin kananan laifuka ma ruwiya ma rawa abu hurairah radiyallahu anhu anna أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن وانا شيما حديث أبو هريرة ني عند النبي كيتشيوا إن الله كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajabta wa ɗan adam kasonsa na yin zina wanda mutum sai ya yi zina ɗin nan ba makawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zinan nan hawan hawa ne akwai zina waccan akwai wannan zina fal'aina ne zina homon nazar ido kan yi zina zinansa kallo kwastam ko kai ido da mace kallon farko an yi afuwa gare shi idan ka ɗauke idanka Allah zai ninka mana lada amma ka sake kallo na biyu to wannan ka yi zina ka kalli hannunta balle irin yanzu ka kalli lallin da ka kalli hannun kwatsam sai zuciyarka ta tafi maka ne ka kalli kafan ko da ta ba hijabi sai ga kafanta a waje ga lallen kafan shi nan ka yi zina ko misalin ainihin ta sa tozalinta ta shigo maka aji haka niƙabin ta kisa da sunna fiskanta da yawo a waje saboda rashin mutunci kai kuma dan uwanta badalan ka tsaya ka mata gargadi ka hana ka batta ta akwai makarantu da ce in ta zo ma sai ya sun ce ta cire musu niƙabi sun ga fiskar saboda saboda saboda kana wannan gani na ido in ka ga fiskar ta kayi sina ido in ya gani ko a ofis ko a kasuwa za ka iya sayar mata da kaya ba ka laita ba ba ruwan ka laita kaya ta zo sai ka kuma za ka sayar kana iya sayar mata da kaya kawai ba lanta tana magana kana magana amma ka jefa idon ka kanta kai sai sai dai Allah ya rufa asiri wannan sagira ne sai dai in suka taru fa suka taru sukan busar da zuciya zuciya sai ta zama ta yi kanta daga nan na gasken zinan ma za ka yi na hakika wal uzunani zina humal istima kunnuwa zinansu saurarawa za ga mutumin wofi in rige magana sai ga ya samu matar abokinsa wancan yana wuni lafiya kalas lafiya kalas ya suwa ne ya wance da jikin ya wane kaza kaza ita kuma shaitaniyar kanta sai ta dako ga yana sai ga shi ma ka gan shi da kanta da nan shi mutane guji tsoron Allah a kiyaye magana da mata abokinka ka kiyaye magana da mata ɗalibinka ka kiyaye magana da mata malaminka matan malaminka ba muharrama ce ba ko ka san dama asali kan hijabin ya fa kana kan matan manzon Allah ummahatul a ummahatul mu'mini ka tuna fa akan su ne aya in za ku idza sa'altumuhunna mata'an min wara'i hijab in za ka yi magana da matar manzon Allah uwarka ce mahaifiyarka ce a doka Allah ya haramta a auri matar manzon Allah a doka Allah ya haramta ko auri Allah bayan manzon Allah yaya kallo har ma haifiyarka ne umma hatul mumini in za ka yi magana da ita min wara a hijab sai ka ganta ta bayan hijabi dole ta sa kari ba za ta ɗauka cewa ai ayanta ne ba a'a an san ayanta ne ba ta kai manzon Allah ba ba ta kai matan manzon Allah ba saboda haka nan kunne kan yi zina zinan kunne ji na wajibi ne akwai shamaki ba dama ka ganta sai dai ta shamaki tunda kan wannan za ta iya zama matakka yannan tana iya zama matakka tunda haramta mu'akkas ne wallisanu harshe kan yi zina zina hulkalam zinansa magana waliyadu haka hannu hannu kan yi zina zina halbatash zina hannu taɓawa ka duba ko da siyasa ma aka ce in za a yi mace siyasa a musulunci inda aka sa abun shi ne za a tsaga iya a santan ciwon santan za a tsaga ba za ce kamar yadda wasu aka ce isha'atu wai in za mutum tiyata sai ya masa aski namiji ne karshenta mace ce za ta yi masa aski ila in matan ne namiji ne zai mata aski wanda ba ma alaƙa wurin askin da inda za a tiyata isa tilas wannan ayyukan masa'ib ne min home, to dole ku musulmai su shiga cike su san ainihin su karfe bangaren magani su karfe bangaren magani don in ba haka ba sai ka gama addininka akwai asibitocin da ta kai in ga kowace uwa ta je a cire mata haƙuri shekarun da dadewa ma tun da kai wannan magana ta kai shekara goma wannan da nake magana kawai abinda suka ce mata likita kawai ce yau yau a banza zan ga fiskanki gama sa hijabin ki a gama sa niqabi yau ba wai ma wannan ba har fiskar ki zan ba in balle miki hakuri da gayya da niyya likitocinmu ƙalubalen irin abin da ake mana addini nonsense ɗin mu ƙalubalen abubuwan da ake mana addini kullum mun ce ai wannan ba muna so ne abi na su a fil mi'a ba la addinin mu muke ji tun da da dole ba za mu haƙura da wannan maganin ba to ko dole mu nemo masu magani. su karanto maganin za ka iske wani abun da gayya ake yin sa da ba bai da alaƙa da maganin a da niyya ake yin sa warrijulu kafa kan yi zina zina halkat zinanta tafiya wal ya hawi wa yatamanna zuciya kan yi zina inda za ta karkata ta yi ta buri ta ta buri mutai ta fake-fake akan wata ko ita watan ta dinga fake-fake akan wani wa yasduqu zalika al-farj farji ya gaskata wa yakzibu ko ya karya wa yakzibu ya karyata shi waye dullu wa'annan duka kananan laifuka ne ba zinain ce wacce wacce take kabira mai haddi ba to da an ga mutum ya gani ta kawo kara ya kalle ni ba wani haddi da za a mutu in ya gani daga maimai a da yi masa ta'aziri don me za ka kalle ta waye dullu ala mai zunubi ila kaba'irin wasa sagair na nuna mana rarrabuwan hujjan rarrabuwan laifuka zuwa ga manyan laifuka da kananu قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما idan kuka cewa manya-manyan laifukan da aka haramta muku to Allah ce za mu kankare muku kananu-kananu sai mu ce alhamdulillah Allah mun gode wani dukkan mudkhalan karima za mu shigar da kuma shiga ta karamci a lahira وقول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم وإن كان قول شوى من يا من laifuka والفواحش da laifuka masu kazanci illar larma sai kananu kananu wanda mutum ya ce ya kauce bai gani din nan ba ya kauce bai magana ba sai dai nadira sai dai a kokarsa inna rabbaka wasi'ul ka ubangijinka tabaraka wa ta'ala mai yalwataccen gafara ne mai faffaɗar gafara nan yanzu mun gane babban laifi kamar wata kyauta ce aka ba mu don a ji daɗin ɗora hukuncin a kai akwai babban laifi an ba da ka'ida an ba da misali akwai ƙananun laifi an ba da ka'ida an kawo misalai yanzu sai mahukuncin waɗannan laifuka malamai ainihin ƙungiyoyi an yi saɓani akan hukunci mai aikata babban laifi wa mazhab أهل السنة في مرتكب الكبيرة هو متفير أهل السنة مبيا من ظن الله تندق فحبي زوى تابعي زوى تابعي تابعي آه، كم متوم دي اكتب بلي في شينه أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بها إذا كان من أهل التوحيد والإخلاص بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه في النار على ما كان من الأمر ثم يخرجه منها فلا يخلده فيها خلافا للغلاة الفرق الضالة في ذلك وهم أن مرتكب الكبيرة متمن ده أيكة بالليفي أبون دي إساميشي يساميشي كتب ليفي من جرمان la yakfuru biha ba a kafirta mutum da aikata babban laifi masinaci ba kafiri bane ba wanda ya kisan kai bai zama kafiri sai dai fa yi babban laifi iza kana min ahli tauhidi muddin dai ina cikin masu tauhidi wal ikhlas bal huwa mu'minun mai imani ne bi imanihi fasiqun bi kabiratihi fasiki ne ta wajen kabira sama babban laifin da ya aikata ma'ana shi na bahaushe ruwa biyu ne akwai ɓangare mai imani ɓangaren fa fasikanci saboda kana yana na mumini mumini fasiki fasiki mumina mumina fasika fasika ta ta Atilla. ina karkashin ganin daman Allah in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama yi masa afuwa wa in sha'a azabahu in ya ga dama yi masa azaba finnar ala ma kana min al'amali bisa abun da ya kasance na aiki thumma yukhrijuhu minha fala fi fiha Allah zai fitar da shi daga wutan nan ba zai dawwamar da shi a wutan ba khilafan li ghulatil firaq ad <coughs> sabanin ƙungiyoyi batattu fi zalika wayannan ƙungiyoyi batattu su ne kamar haka a takaice dai wannan shine ra'ayin ahlus sunna wal jama'a Mai aikata babban laifi ba kafiri ne ba ainihin fasiki ne ta fasikancinsa ta wannan babban laifi mumini ne ta wajen ayyukansa na imani sannan a ƙarshe a lahira ba zai dawwama wuta ba Allah ta'ala zai masa azaba daidai yadda ya cancanta bashi daga nan makomarsa dai aljanna sai dai Allah shi kiyaye dai mutum zai shiga wuta kam abu ya gama baci sai kungiyoyi batattu manya-manyan kungiyoyi da ake da su a duniya farko akwai al-murji'a wa hum al-qa'iluna sune masu cewa bi annahu la yadhurru ma'al imani ma'siyatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'a وعلى قولهم يكون إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتصور هذا كاف في بيان بطلانه nan tun da ba ƙungiyoyin ma dai ake magana ba amma dai ala ayyati halin kusan yana duddunkulewa yana akwai wani wuri da ake so ya da mutane kamar ka'idoji ne ake ta kawo mutum samu ya haddace suna da wani ra'ayi nasu guda mai muni bi annahu la yadurru ma'asiyatun ma'al iman sabo bai cutar da mutum inda akwai imani duk yadda mutum ya kai da sa'afan Allah muddin musulmi ne wannan ba komai wannan irin su ne zaka ji masu cewa in mutum a ya ce la ilaha illallah ko ake masa kafiri ko da bai san ma'anar la ilaha illallah ba ko da bai yi aiki da la ilaha illallah ba mutum yana sallah yana azumi yana haji sunan shi ma alhaji a ce masa kafiri kai abu na yayi tsanani wannan wani guba ne na murja'anci guba ne daga cikin guban murji'anci sai dai mutum kan sha guba kora abu kan eh, kan sha shi. bai ma san guba ya sha ba shi saboda ka mutum kan kahirta in yi shirka amma su ko suka tafi suna ce aini la ya zurru ma'asiya ma iman sabo bai cutar da mutum komai in dai akwai imani kama la yanfa'u eh, ta'atun ma'al kufr kamar yadda kasan da'a ba su da fa'ida idan mutum kafiri ne nan ba sai an yi wani dogon wani wannan ka'ida ta su kaɗa ka suka ajiye kenan ala qaulihim yakunu imanu afsakin nas imanin mafi watsewan mutane ka imani abubakarin wa umar radiyallahu an imanin su daidai ike da abubakar imanin su daidai ike da umar tunda sun ci ainihin haka wa tasawwuru haza, mutum ya tunanin wannan kadai kafin ya wadaci mutum fi butulani bi bayani butulani bacin wannan aqida ta su wannan aqida da su mummuna ce an gane wannan kungiya halakakken kungiya ce awa. gugubinta mai kama da dafi dafinta ko da masu faɗin wannan magana kila ba su san haka ba sai mutum yana sallah ce masa kahiri tsakkuwa in mutum ya shirka zai zama kahiri na biyu su al-mu'tazila mu'tazilawa wa hum alladhina yaquluna bi anna murtakibal kabirati la mu'minun wala kafirun suka ce shi ba mumini ne ba ba kafiri ne ba mai babban laifi su ko can kenan na farko mai babban laifi kawai dan aljanna ne ah, wanda yake daidai da abubakar da umar ai kaga dan aljanna ne kawai ta manyan laifuka bai sa kawai mai kaga irin waccan aqida ya ka samu ni shaidani ya ballo ta mana zai halaka jama'a da yawa sai dai Allah ya rufa mutane asiri insha kullum mutun yayi karatu yayi karatu amma yadda aka faɗe ta ba wannan layi ɗaya ne ba suna da littattafai manya-manya suna da dalilai irin nasu na ƙarya duk mai aikata fata da hujjar shi to saboda haka nan suka ci gaba da kiran mutane yadda mutane suka lalata ke san suke son hutu suke son su tafi aljanna a banza wancan abu ai sai za ka iske ana karatu ana faɗin laifukan da wannan wani irin karatu ne karatu da ake zage-zage eh karatun ba ce ba ce wannan karatu ne ya kamata irin wannan karatu a dakatar da shi yanzu an gwamnati ka a anguwa muddin kana karantar da mutane abin da ya cancanta kana su sashi a aikata kaza yi kaza yanzu nan a jefe ka da abin da za a jefe ka da shi to su kuwa in nan suka ce eh mai babban laifi ba mumini ba ne ba ba kafiri ne ba ai kun dai ya saba da na farko ko na ahlus sunna bal huwa fi manzilin baina manzilatayn yana matsayi tsakani guda biyu وإذا خرج من الدنيا من غير توبة إذن يبر الدنيا باتارد يا توبة فهو من المخلدين في النار إذا دوم أوتا كينان دي هنا نان كاهري كاهري أقرب إلى الكفر نقوكو الخوارج وهم القائلون بأن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار خوارج عوام a su kama wa'annan duk wanda ya aikata babban laifi kafiri ne mai dawwama ne wuta su ne wanda zaka ji ba abin da ya dame su da ba su iya ba san bambancin masallaci da coci ba kawai kawai malam wani kafiri ne an yanke masa hukuncin kisa malam wani kafiri ne malam wani kafiri ne shi khawarijanci malamai sa ba a barin sai dai yi bakan idan tafiya sai tafiya aka taro shi da duka da ilimi tana aka kafo shi tana aka rafko shi tana aka dambaro shi tana sai ya yi jinjiri Ta samu shekara bayan ɗari ɗaya ko ɗari biyu ko ɗari uku haka tafiya ta yi tafiya duk waɗanda suka san irin wannan an daina karatu an koma duniya shikenan sai kawai rigenci ya haka ya faɗo, sai ka ga an ɗauka duniya sai ta sake kwabewa kar kumanta ba ma za ka kalli yanzu ba kallo asali khawarija wannan su suka kashe aliyu ibn abi talib ka duba aliyu yadda ka dauki aliyu kamin manzon Allah yana tsaya daga cikin masu ilimi ilimin sahabbai Umar dan Khattab yana cewa ba don Aliyu bin Abi Talib ba da Umar ya halaka duk da ya faɗi magana akan mutane da dama Aliyu bin Abi Talib annabi da ji da shi dukkan Aliyu ya yi halifa amma a ƙarshe خوارج جاي دسوك كافر علي بن ابي طالب سيد التكي علي بن ابي طالب ينا خطبة مثالي مكرمة بطلة سمو كمانا سيسو فتو جم أسو فتنا كوسو كوما تالا كنا زنا زاك أليا منافقي دو آية دكاثني تمنافن كسنا فطرة تاكن علي بن ابي طالب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام سيد علي بن ابي yana nan yana ta dungun shi yana ta ainihin munamunan shi shi ne munafuki shi ake magana a ƙarshe dai tafiya dai tafiya ku yi ƙoƙari ku karanta wa yana shara don in ba haka wa mala ka ka ba wahala ba wani abu sabo a addini sai dai a ɗako wani kututun abu da ya rufe a zuwa sake ɗaga shi amma ba wani ƙaƙule ba wani tacewa ba wani haƙowa da za ka haƙo wani sabon ilimi a cikin musulunci yau shekarar mu dubu da wani abu dubu da ɗari hudu da wasu ɗoriya ba wani abu da ba a gano shi ba sai dai in aƙida ta daɗe ta daɗe wani je ya kakuro ta ya dawo da ta ya zo ki faɗin inda ya ɗauko ta ya na ta ni na gano ni na gano ce ka da ya ɗauko ka ko maganan wani sai dai ka ɗauko maganan wani a ƙarshe dai in takaice muku maganan khawarija wannan su ne ajalin Ali bin Abi na suka ittifaki suka taru za su kashe Aliyu za su kashe Muawiya za su kashe Amr bin al-As an kashe wa innan duniya za ta zauna lafiya suka ce duka tun daga zamanin in ka cire Abubakar Umar daga kan Umar duk wani mutum ya kashirta in ba su ba suna da littattafai suna da maganganu suna da abubuwa da dama mutane ya kamata mutum ya karatun karatunsa a tsaya karatun da ake magana fa ba a yi ba Allah ji ka bakar kuma rahimahullah da zarar tafiya ta tafiya jama'a a yi karatu karatun da ake magana ba na goron sallah ba wannan ba shine karatun da ke wannan an a taba ne a haska mutane in an gama sallan ka zo ne i kamata ka je ka karanto a wajen malamin kai wajen ina ya kamata ka nufa ka tsaya kai karatu abun da sadi abun da tsawo abun da yawa khawarijawa kenan to duka wa'annan kungiyoyi na farko suka ce mumihi ne kenan ko na biyu suka ce tsaka-tsaki na uku suka ce masa kafiri ahlus sunna suka ce mai mumini ne da imaninsa fasiki ne da fasikancinsa in ya mutu ba zai dawwama a wuta ba to karshen sa dai aljanna wa qaulul murja na farko kenan ko wal khawarij والمعتزلة مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة يا فاطا ونون القرآن يا فاطا وإشارة السنة وإجماع السلف الأمة أدلة أهل السنة حجوج أهل السنة والجماعة أكم ببلي في با كافر بنبا استدل أهل السنة بأدلة كثيرة جدا من الكتاب الكريم ومن السنة المطهرة ahlus sunna wal jama'a sun yi hujja ainihin eh, da hujjoji da dama na alkur'ani mai albarka da sunna mai tsarki cikin hujjojinsu a kan mai aikata babban laifi ba kafiri ne ba qaulullahi ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah dai tabaraka wa ta'ala tabbas bai gafarta wa duk wanda ya shirka da shi duk wanda ke rike wani Allah a matsayin mai taimakonsa a matsayin abokin tarayya Allah ba zai gafarta masa ba har ya mutu akan haka shi kan wannan mutulakan mushriki kafiri ne wa yakfiru ma duna zalika yakan yafe abun da bai kai shirka ba liman ya sha ga wanda ya ga dama kaga kenan shirka ce kaɗai aka ce ba a gafarta ta ga duk wanda ya mutu da ita amma duk mutumin da ya mutu muddin yana musulmi yana tsare asalin wajiban imani to ba zai tawama wuta ba ba a jingina shiga kafirci wannan shine hujjar ahlus sunna wajhul istidlali tadullu al-aya wannan aya na nuna mana ala anna ma duna shirk duk abunda bai kai shirka ba na laifuka kenan ta hata atillah Ina karkashin ganin daman Allah tabaraka wa ta'ala in sha'a afa an in ya ga dama ya yafe tun da ai kayansa ne shi akai wa laifi wa in sha'a azabahu in ya ga dama ya masa azaba fa dalla ala adami kufri wannan ya nuna mana mai babban laifi ba kafiri bane ba bi fi'li ma duna shirk mai aikata abunda bai kai shirka ba in babu wata hujja a matsayin ka na ɗalibi ka riƙe wannan ya wadace ka hujjojin da dama tun da ba wuri da kawo hujjojin da yawa ba sai da kawo a takaicen takaicewa amma wannan tabbata mana mai babban laifi ba kafiri ne ba hujja ta biyu qaulullahi ta'ala wa in ta'ifatan min almu'minina iktatalu fa aslihu homa in aka samu bangarori guda biyu na mu'minai suka dinga faɗa da juna aka dinga yakin juna zara ka dinga kashe juna musulmi ya kashe musulmi ai kabira ne wa aslihu bainahuma kusafan ta tsakaninsu nan kafin a je wani wuri mumine ne guda biyu suke faɗa fadan ma da suke ba kore musu imani ba har yanzu suna nan a musulman su wannan da wannan aka samu saɓanin fahimta wani abu aka dinga ba juna kashi hatta kai wasu suka kashe wasu ba kafirai ba ne ba tun da har yanzu ba a cire musu siffan imani ba an ce musu muminai fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra in wata ta yi ta'addanci akan wata fa qatilul lati tawzi hatta tafiya ila amrillah ku yaƙi wannan wacce ta yi ta'addancin har sai ta koma ta bi umarnin Allah fa in fa'at in ta dawo ta bi umarnin Allah fa aslihu fa aslihu bainahuma ku safanta tsakaninsu da adalci وأقسطوا الأمة منذ الله في عادتي إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة بعتيدة صدق إيماني مؤمنين ينقوان جنان فأصله بين أخويكم كساسا تتكانين ينقوان تكنفوا واتقوا الله لعلكم ترحمون ku أولاً الله تبس الله زي توسى سامكو الله زي جنك ينكو الله زي مكو كوتا الله زي ba الجنة wajahul istidlali inda aka yi hujja cewar mai babban laifi ba kafiri ne ba asbata Allah ta'ala al-imana li murtakibi ma'asiyati murtakibai ma'asiyatin iktitali ga masu aikata sabon fada da juna min al-mu'minina wal bagi min ba'd at-tawa'i da wanda izalunci akan bangare ala ba'd wa hiya ko wanda itawaye wa hiya min al-kabair yin haka ina daga cikin manyan laifuka waja'alahum ikhwa gashi kisan kai laifi ne babba amma aka ce har yanzu mu'minai ne yan uwan juna ne wa amara ta'ala al bil islah Allah ya umarci mu'minai su sasanta baina ikhwa ikhwatihim bil iman sai hadisi ayoyi in ka ci gaba da fam nema za ka samu da dama sama da haka masu nuna masu aikata manyan laifuka ba kasirai bane ba shirka ce kadai laifi ne guda ɗaya babba sai dai ba kadai bane ba yana da girma kuma ina da yawa ba ita ake magana ba da an buɗe yadda cancanta na uku hujjojin ahlu sunna wal jama'a rawa muslim بسنده عن أبي ya الخدري رضي الله عنه أن رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم Imamu Muslim ya ruwaito da دا إسناد Sa'id al الخدري الله يكالا ما يرجع يجي تبث النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ياتي يدخل الله أهل الجنة الجنة على الجنة الجنة الله تبارك وتعالى زي سنة أن الجنة أتكين الجنة أن أنجم كشادي وين تسوك تين تين تين الجنة تاكي راتو رسو الجنة يدخل man shi man ya sha bi rahmatihi zai ya sanya su aljanna wanda ya ga dama da rahmasa wai dukhilu ahlin nari aha wai dukhilu ahlan nari nara zai shiga da in wuta wuta take kuma ya qulu unduru man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardal min imanin fa akhriju Allah zai ba da umarni wa ma'aikatansa ku duba ku shiga wutan nan ku dibo duk wanda kuka same su man wajattum fi qalbi man wajattum mithqala habba min khardali wanda duk kuka samu gurgudun ko komariya na imani fi kalbihi a zuciyarsa ba ka da jiwa ku fitar da shi kaje wannan mai laifuka ne mai manyan laifuka ne wai kurijuna minna humaman ko hamaman kadim ta hashu a fitar da su sun yi bakin gidan sun zama gawai kadim ta hashu sun babbake wayal kauna na naharil haya a jefar su cikin rafin rayuwa awil haya ko rafin ruwa Kayan butu na fihi kama tambutul habba ila janibi sai haka jikinsu zai dinga tuhuwa. da abin ya zama gawayi gawayin na haka zai motsa ya zama nama ya zama sanyi dinga tohuwa har mutum ya zama mutum fayan na fi kama tambutul habba yadda kwaya take tsira ila janibi sai a gefen rafi alam tarauha ba ku ganta ba kai fa ta kharuji safara kwayan bakin ku gi za ganta ta yi jajawul multawiya a kanan naɗe to haka za ta miƙe ta miƙe har ta daga wajahul الاستدلال في الحديث fiskan yin hujja a hadisin adamu ta khalidi ashabi zunubi fin nari rashin dawwama masu manyan zunubai a wuta kada fafanin khawarijawa masu ce duk wanda ya aikata babban laifi kawai dan wuta ne haitu yukhriju minna man fi qalbi inda za a ciro daga wuta wanda ke da wanda yake da adana imanin kankanin imani daga zuciyarsa wala yakunu al-imanu bi hadha al-qadari illa bil ma'asi imani ba zai zama irin wannan kankantan ba sai yawan zunubi zunubi ne ya cinye nan ya cinye ya gutsare nan ya banta nan har imani ya koma ya zama dan misisi. tunda mutum na aikata laifi imanin sa na raguwa imani na konewa fi'lan liman hiyat don aikata abubuwan da aka hana autar kallil wajibati ko barin wajibai kama ya dullu hadith wa ma fi ma'anahu min aladillati ala anna al-imana yanqusu hatta yakuna qadru mithqal habatin min khardal kamar da yadda hadithin na nuna mana da abun da ke cikin ma'anan hadisin na hujjoji kan lalle imani kan ragu ya ka dinga motsewa hatta ya kuna kadar miskali habba haɗe koma kaman gurgudun ƙwayan komariya wa hada dalilun ala annal imana yazidu wa yanqus kuma ma wannan wata hujja ce kan imani kenan yakan ƙaru imani kan ragu wa annan nasa fil imani mutafawituna mutane a imani wasu su wasu yadda kafan ilimi ko sama da haka yadda kafan kuɗi wani ya fi wani kuɗi to wannan shi ne hukuncin mutumin da ya aikata babban laifi nan ko kana daga kwance za ka yi tunani mai babban laifi dai ba kafiri ne ba mai babban laifi ba mumini ne tan tagarya ba mai babban laifi mumini ne da imaninsa ainihin mai sabo ne ta wajen bangaren sabansa ba zai kuma dawoma wuta ba saboda wa'ancan hujjoji sabanin ƙungiyoyi halakakku irin murjawa mu'tazilawa da hawarijawa ba su kaɗai ba nan firkokin sun fi firka saba'in sai an dunkule su ma wasu sun shiga cikin wasu wasu sun shiga cikin wasu za su kare a saba'in din inda za a kwance su sun fi ɗari ƙungiyoyi masu rubutu sun yi rubutu a kai yana da kyau ɗaliban ilimi su komawa littattafan firak ɗin nan gudun mutum ta ije ya faɗa ya zama nama a wata ƙungiya yana tsamman yana addini alhali yana rugurugu da addini ba tare da sani ba akwai littattafai ya bayar za ku duba taurari guda biyu a kafa inda ce kunzur na ɗaya dai littafi akwai alkaba'ir lil hafiz zahabi rahimahullah akwai na biyu alkaba'ir li sheikh muhammad bin abdul wahab rahimahullah na uku akwai al'umdatu bi tamyiz al kaba'ir لغفال يوسف البرقاوي da sauran littattafan da suka yi bayani a kai tambayoyi dama mun bari kowa ke da kansa asarul ma'asiyati alal iman illolin zunubi akan imani Ai ina ga karatun baya ma ya nuna mana haka tunda zunubin nan idan mutum ya aikata zunubin imaninsa ka ragu ya ƙara aikata imani ya ragu ya ƙara aikatawa imani ya ragu ko haka aka tsaya lalle zunubai illa ne iyakacin illa tunda duk abin da ke gutsuruwa ke gutsuruwa ana iya rafa shi wata rana yana iya karewa gaba daya to illolin ta'adin sabo akan imani al-ma'siyatu hiya khilafu ta'ati sawa'un kana tarkan li amrin aw irtikaban li nahyi shine ta'rifin sabo a babin ilimi an an koma tauhidi sabo dai shine sabanin biyayya khilafu ta sabanin biyayya sai fassara wannan dutse ne kana tarkan lil amri idan mutum ya ki bin umarni yayi ne yayi sabo ko au irtikaban na nahyi ko aikata abin da aka hana yayi sabo sabo shine imma mutum ya bar umarni ko aikata abin da aka hana shi ne yi sabu wal imanu kama sabaka ma’arifatu ma'rifatu zalika imani kamar da yadda sanin sa ya gabata bid'un wa sab'una shu'ba ani hali ne wajen saba'in da wani abu anaha qawlu la ilaha illa allah wa adanaha imatatu al-adha 'an at-tariq imatatu al-adha 'an wal hayashu wa min al-imanikum hadisi ya maimaitu a baya la da'a li tafsirihi falaysat shu'bu sha'buhu rassan imanin nan ko halayen imanin nan ba su kasance ala haddin sawa ai zaman wa qadara ba daidai suke ba wannan ainihin wani ya fi wani girma wa da hada taktalifu al-ma'siyah akan wannan ne sako kan saba allati hiya al khuruju an ta'ah fakat takunu naqidatan lil imani sabo zai iya yi ma ya goge imanin gaba daya mutum ya koma kafiri sabon hawan hawa ne iri iri ne kama akhbara Allah ta'ala an fir'au kamar yadda Allah ya bada labarin yadda daga fir'au na bi qawli fa kazzaba wa afa ya karyata Allah ya karyata manzon Allah ya saba wa Allah ya saba manzon Allah a wannan shikenan ya zama mai ya zama kafi wannan sako ya kai shi ga kafirci ba wancan kabira ne ba wa qad takunu fi ma duna zalika saban nan kan kasance bai kai wannan ba fala yahsulu biha khurujun min al-iman fala yahsulu khurujun biha <coughs> fita ta dalilin ta bai samuwa fita daga imani bai tabbata ta dalilin aikata wannan sabon mutum ko ya yi sabon ma'ana yana nan cikin imaninsa ولكنها تقده في ذلك بالنقص سيدي تنا سوكا ولكنها سيدي ساقنا تقده تكني إلا أولا ولي بالنقص دربوان إيماني والتشويش دبات إيماني ومن أتى الكبائر duk wanda ya aikata zunubi babba kazina babban laifi ne wasarika sata babban laifi ne ya aka yi sata ta zama babban laifi akwai haddi akwai haddi saboda ka don a dinga ta yana a ka ka'ida saboda an ce duk wanda ya sata yanke masa hannu don haka ya zama babban laifi wa shurbul khamr shi ma haka ku wa nahwi zalika ghayra mu'taqidin hillaha wanda ya aikata wa'annan manyan laifuka amma fa bai yi imanin halaccinsu ba zahaba ma sai kalbihi min al-khashiya sauran Allah zai ba zuciya ita za ka samu mashayi mazinaci barawo ina yi duk karatunsa ba abun mamaki ne ba ka samu barawo ya haɗa alkurani ai nan wajen tilawa ba suka ɗauke su ya karatu ga komai ka tafke shi kana shi ne za ka hukunta shi ko da irin hukunci na gida ka tuna ya haɗa ƙur'ani rashiya ya fita zunubi kan rage mutum tsoron Allah kwata-kwata hatta kai ya zama mil sisi cin amana na rage mutum tsoron Allah sai ka gashi bawan Allah in ya fara karatu wannan za ka ji wani kamshi na fita daga bakinsa ayoyin suna fita malam haɓa haɓa haɓa malam gwanin ban sha'awa amma aikinsa zai zama kamar da munafikin nan da ake magana hulɗa da shemur amma magana sa kamar turare kan tafi da tsoron Allah min khashiya wal khushu wan nur da hasken imani sai tafi wa in baqiya wa in baqiya aslu tasdiqi wanda asalin gaskata Allah na nan a zuciyarsa fi qalbihi amma tsoron Allah ya bashi zai yi wa kaga an karanta alkur'ani wani yayi yayi a karanto daga bakara hannu da ba zai iya kuka ba akwai magana a kan shi akwai magana tare da shi dole dai da wasu abubuwa da ike aikatawa har ya kai matsayin zunubi ya yi kanta ya rufe zuciya, ƙur'anin bai shiga ko da ya iya larabci bai shiga idai a karanta a karanta idai shi kawai in ya zauna cikin masu kuka sai zai sun kuka yi haka in an gama kuma ya gama sharar sa in yi bude idonsa za ka shi fari fat wannan in dai ka samu kanka haka Allah ka koma ka duba aiki ba wanda ya san ka Allah ya san ka amma ka shafa ka ga kowa na kuka kowa na kuka dan karamin yaro nan zaka iske in ana wani lokaci ana katun gwarin ka ga yaro ya tsaya yana kuka wuwui bai fi shekara bakwai ba ko shekara goma ba yana kuka wani ka ga yanke jiki ya faɗi ɗan shekara talatin kana ɗan shekara arba'in kana ɗan shekara hamsin sai sai ka haka su gama daga nan ka bude idan ka, har ma da zai wannan da matsalar rayuwanka akwai matsala a rayuwarki tabbas ka samu wani abu ƙur'ani da aka ce lau an zanna hazar ƙur'ani ala jabali da ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an sai ga ka kai ko min sisi dole ko dai kana dauke dauke ko dai kana zina ko dai kana saba alƙawari ko dai kana cin amana a aikinka ko dai kana cin amana a kasuwancinka ko dai kana akwai abin da kake yi ya sa ƙwar'anin ba zai iya shiga ba wannan magana ka sa taron ka ka ɗauka ta wuce tana nan a kanka sai dai in ka koma bayan sallah ka nemi malamin addini na hakika wanda zai jaddada ma imani ka ka bi abin da ke gaya maka ka tsaya duk ayan da aka kawo fasarota kanka duk maganan da aka yi masu laifi bar kokarin ya kace laifin jefa kanka a ciki ka gani wai ku ba ka aikatawa kada a wayi gari fa ka yi wa kanka jarrabawa ka yi wa kanka maki ya san wanda rubuta kansa jarraba zai makin da kansa zai ciyar da kansa kenan saboda kana wa in baqi aslul tafsir ko da yake akwai tushen gaskatawan fi qalbihi fa in anaba ila Allah ta'ala in ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala wa amila salihati ya aikata ayyuka na gari raja'a ilaihi ila qalbihi nuruhu hasken zai dawo wa mutum kan samu haka da dama ai ɗaliban ilimi sun san haka za a ga da ba ka iya karanta izufi da sai ka yi kuka yanzu ku sai ka share talatin ba kai kuka me ya faru ƙur'ani ne ya canza ko kai ka canza dole kai ka canza wani lokaci za ka ji in imani na tare da kai in ka kwaso fatiya sai ka waye gari sallah asuba ta nema ta gagare ka sallah asuba ta gagara sai dai kawai ka rufe ido ka Allah ke ayin ka yale wasu harufa tilas in ka idan ka so zabi dole wani wurin ba zai karatu ne ba ka koma ikije ka koma ikije imanin ka ne ka wani lokaci ko sai ka share baka aran gaba ɗaya ka share ta gaba da ko kwalla ba kai ba idan fihi ma fihi ka tuhun kanka da dai wata munamunanka da kake wanda kai kasanta ka ruba kanka asiri ka kalli munamunanka ka gyara kafin ku haɗu da Allah can inda nadama ba ta fidda kai kuka bai fidda kai da daftar da kai sai daftar da kai ko da baka zama kahiri ba amma ba za ka randana wa in da fil ma'asi da rai in ya ci gaba da sabon in ya tuba zai dawo in ku ci gaba da sabon nan kan sai ta ƙara ƙaruwa abun sai ya zama kaman hazo a wurin direba yake samun gilas ɗansa tun ina gani kaɗan kaɗan har awa gare bai ganin gabansa to dole zuciya takan yi hazo takan yi wannan kanta ana goge ta abin da ke goge ta alƙur'ani abin da ke goge ta shine daftan goge zuciya alqur'ani sunnan manzon Allah littattafan ainihin gudun duniya ba yadda za karanta tarihin sahabin manzon Allah ma'ana sai ka rena kanka ko ka ɗauko tarihin sahabiya ka karanta sai ka rasa inda za ka kwana ana ba ta mutane kake ba kai kuwa ma izina nashi. yanzu ta kanka kake kawai maganan wancan duk ka kyale shi ya za a kai ka fita shi ne ala qalbihi zada rain kantan na ya takaru akan zuciyarsa ila an yahtima alayhi har kantan ta rufe zuciya gaba daya wala ya yazu billahi fa yusbihu la ya'rifu ma'rufa sai mutum ya wayi gari bai san alheri ba bai da mutunci shi sai dai karanta karanta wala yunkiru munkaran bai kin abin ki kaga illan laifi kenan ko tunda dama mawdu'in ba asarul ma'siyati ba illa sabo illa sabo yana karuwa yana karuwa har za ta kai zuciya mutum ta kulle idan ta kulle zai waye gari bai da mutunci bai san karanci ba bai san mutunci ba bai san rashin mutunci ba balle ya bashi bai san karanci ba balle aikata shi kunya ta kau rashin mutunci ya yi kato su rawal الإمام ahmad rahimahullahu wa وغيره an abi هريرة radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه مؤمني نمجي بمؤمنات مؤمنات مجي إذن سكا أي كتليهم سكا أي كتزنوبي كانت نكتة ليفنا في كان زمان ونقرزني ونقربي بكي أتكن زوتيا فإن تاب in ya tuba wa naza ya janye wastaghfara yana bi Allah gafara saqula qalbuhu zuciya sai ta goge komai alheri ya dawo wa in zada zada in ko ci gaba da zunubin abu ya dinga karuwa ya dinga karuwa hatta ya halwa qalbahu har ya toshe zuciyan gaba daya zalika rai wannan shi ake cewa rain ina allazi dhakara Allah azza wa jalla fil qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun aha rada'un wa zajarun rana ala ma kanu yaksubuna abunda suke aikata na zunubai shine yayi kanta a zuciyarsu, zukatan su hatura kulle na eh, eh tashwihu muzantawa eh kamar yadda abun eh, imanin sai ya zama yi muni ya gutsutsure ya rasassake ya kwankwatsai shine shawwaha to mun ji illan zunubi ko al'imanu bil gaibi imani da gaibi don a san maganan Allah gaibi ne mutum bai gan shi bai imani da shi Mala'iko gaibi ne mutum bai gan su ainihin aljanna gaibi wuta gaibi azabar kabari gaibi ne ba a ganin sa sai dai an je can za a gani sai dai alamomin suna bayyana tun daga duniya Allah ya tashi yakan yi isharori ga alaman azabar kabari ga ta nan kiri-kiri wani ma Allah kan nuna masa ya ga wutan a fili ya ga azabar wani a ga gurbi an ji sha ganin abubuwa da dama amma dai asali gaibi ne wannan to imani da gaibi nan maudu'in ya raba shi biyu mafahumuhu abin da ake nufi da gaibi shine abin da ake ganowa cewar kaza gaibi don a iya tambayar mutum misali a ta ce me yayi gaibi sai gaibin da Allah alladhina yu'minuna bil gaibi su wane ne wannan me ake nufi sai wa asaruhu tasirinsa amfanin imani da gaibi fil aqidati fi aqidatil muslim dan kun ga ce asarul ma'asiya illan sabo kenan ko nan kuma fa'idan imani da gaibi asaru ko فائدة إيماني دقيب في العقيدة المسلم وتوكينا باب يكون إن بيو مفهوم الغيب وأثر الغيب في عقيدة المسلم الغيب مصدر يستعمل في كل غائب عن الحاصة غيب أصل كلمة يستعمل في شني أما أنا أم بند fi kulli ga'ibin duk abun da baya karkashin abun da ake ganewa da shi hasa hasatul basari hasatul sam'i hasatul shammi hasatul zau hasatul shu'ur abin da yake ba za a gan shi da ido ko a ji shi da kunne ko a ɗanɗana zaƙinsa da harshe ko a ji ƙanshi ƙanshinsa ko ɗoyinsa ko kuma a ji ɗiminsa ko sanyarsa biyar kenan ku wayannan su ne to abin da baya cikin wayannan shi dai abun ba gan shi da ido ba ba a ji shi da kunne ba ba a shanshane shi ta hanci ba ba a tsantsane shi ta harshe ba ba a taɓa shi aka ji zafinsa ko sanyinsa ba wannan shi ake ce masa mai gaibi inda za ka fa ainihin eh, me yake da suna hanci kunnenka a kabari ba za ka ji alamar ba in ka buɗa ba za ka ganta da ido ba in ka shunshuna ba za ka ji wari-warin kauri-kaurin azabar ba in ka taɓa ba za ka ji zafinta ba da za ka sa harshen ka ka ɗanɗana ba za ka ji tsacin da ke cikin kabari ba kafa kawai za ta to wannan sai a ce masa mai gaibi duk abin da ba a san shi ta wa'annan abubuwa guda biyar Shi ne ma'ana ga shi kalma da gama algaib yusta amalu fi kulle za'ibin anil hafa duk abin da ba a ganin sa karkashin haf wannan has bai da fasarar da za a bashi bi shukurin sa has abin da baya cikin gani baya cikin ji bai dandani ba a shinshinan sa ba a dangana shi ba a jin zanyensa ko zafinsa akan ce masa rai. ulima aulan yu'lam wannan gaibi an san abun ko ba a san shi ba tun dai da baya cikin waɗannan abubuwa guda biyar to sunansa gaibi ko an san shi ko ba a san shi ba wal imanu bil gaibi imani da wannan abun da ke koyi ai bima la yaqau tahta al hawa abinda baya karkashin abubuwan nan guda biyar hawa wala yudraku bi badahatil uquli ba a gane shi a hankalance innama yu'lamu bi khabaril anbiya ana sanin sa ne ta labarin da annabawa suka bayar alaihi salatu wassalam kun ga fa'idar littafin bara sharadin bin manzon Allah in mutum zai bi shi za a ce maka ka'ida za ka gaskata shi duk abin da ya ba da labari da shi ka ce e to za ka bi duk abin da ya faɗi umarni da ya bayar e za ka bar duk abin da ya hana e zan bari to yanzu ka yadda rayuwarka ba za ka yi komai ba sai yadda ya tsara in ka ce e ya ce to shi kenan za ka zama musulmi yanzu yi alkawarin haka da larabci ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah in kai wannan shine alkawarin da ka faɗi sharaɗi za ka gaskata shi duk abin da ya ce za ka bar duk abin da ya hana za ka yi duk abin da za ka yi duk abin da ya bada umarni kuma ba za ka gudanar da komai ba sai yadda yake in ka yadda da wannan ka zama musulmi in kuma haka bai maka ba to ka kawalar da kanka je ka abunka za a kira hafafi babu dole ga addini ka je ka yi harkokinka amma sharaɗi in dai har za ka bi manzo Allah sai ka yadda da haka yi isa duk wanda za ku musulunta duk yadda za a yi wa ma da hausanku wa in ma da yarabancinku wa in ma dai da yarenku wa in ma da turancin koyon koyi masa bayanin wannan ya gane haka don kada ya bi abin da bai san shi ba bai kamata mutum shiga abin da bai san shi ba kada daga baya ya zo yana cewa an cuce shi shi wallahi bai san haka ne ba a haka ne ka'idar in yayi ma zo mu tafi in bai ma ba kada ka biyo mu don in ka biyo mu ka fita za mu ce dama ƙarya kake ka zo ne don ka ga wani abu wani sharri kawo ka ba zai fi ya ba zai yadda muke karatun nan kirista ya zauna ya ji amma ya gaya mana ni kirista shi kirista ne ya zo na ji me muke yi goron sallar nan ne goron sallar nan ne tukuna sai zo ka zauna ka ji ka tsaya ka ji da kyau hatta an kana da tambaya ka tambayo in ma kana da bukatan ka shigo ciki kusa inda kana son kai tambayan ka baki da baki rubutu ba zai ma ba ya halatta ka shigo cikin masallaci ka shigo cikin masallaci ka ce ni fa ba shi fa ba musulmi ne ba shi kirista ne ya zo ya ji goron sallah goron sallah nan to cikin goron sallah nan ya ga karatu ake ta tayi wasu jawabai ake ta tayi yana da tambaya sai tambayan ka a baka amsa in ta gagarama kila tura ka gaba haɗu ni ba zan iya baka amsa kila duk abin da ka tambayan ba zan ba ka amsa abin da na sani ne abin da ya gagare ne sai in tura ka zuwa ka ba zai ma aito wannan matsalan ta fi karfi na dan akwai wanda ya sani na cikakken sani ba da amsa maimakon kada mu yi katulan makatulan mu tura shi gudun wanda ya sani je ya gamsar da kai wannan shine gai ina ma ne na tsaya ina ma ya yi ulamu ku wannan gaibi ana sanin sa ne kawai bai khabarin anbiya alaihi musallatu wassalam su suka ce kaza kaza ne dole mu yadda wal imanu bil gaibi imani da wannan gaibi abinda baya karkashin gani da ido baya karkashin aji shi da kunne baya a cikin karkashin wanda za a ji kanshinsa ko ɗoyinsa bai daga cikin wanda za a ji zaƙinsa ko ɗashinsa ko za a ji ɗininsa ko sanyinsa imani da wannan min sifatin mu'mini na daga cikin siffan mumini idan mutum bai yi imani da wannan ba bai zan musulmi ba kama kala ta'ala alif da mim zalika alkitabu la raiba fihi wannan littafi babu shakka a cikinsa duk abin da ke cikinsa haƙƙan ne hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu takawa duk mai jin tsoron Allah mai jin tsoron Allah mai neman katanga daga azabar Allah zai zama tarbiya a gare shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ko daga ina mutum yake alladhina yu'minuna bil ghaib sunne masu imani da gaibi Allah gaibi ne abu ne wai ba ka ganin sa da ido ba ka jin sa da kunni ba ka san shi na shi ba ka dandana shi ba ka taba shi kaji sanyin sa ko zafin sa haka dukkan mughayyabatu sam'iyat ana ce masa sam'iyat mutuwa yadda ake mutuwa san'i ne ba a san aida abin yake ba illa ka ga mutum yana wuntsuru wani ya mutu shuru haka kabari haka azabar haka zaman shekaru haka tashin haka hasharu haka tsayuwar hisabi haka hisabi mizanin au takaddun yadda da ba sirabi aljannar azabar duka wa'annan mugayyabatun don haka za ka yi suke fai akan ce musu a samiyyat haka aka ji wasu su wa'annan Allah ya ba da labarin su annabi shi ya gani annabi ya ba da labari yuminuna bil gai wa yuqimuna sala suna tsayar da sallah suna yan yinta da haƙoƙinta suna tsare rukunanta suna tsare wajibanta suna tsare mukammilatinta siffofinta na zahiri da siffofinta na ne suna kiyaye su wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suna bayar da abun da muka ciyar da su ilimi da Allah ya ba su fasaha da Allah ya ba su suna bayar da shi ba su sa sharaɗa su koya su ce za a sake fasaha su suna bayar da dukiyoyinsu wajen inda ya cancanta su baya kamar yadda Allah ta'ala ya tsara masu wakila fi ma'ana imanuhum ra'ayani ana an yi magana malamai su ne masu magana ra'ayani wakila ra'ayani an faɗi ra'ayoyi guda biyu fi ma'ana imanihim ma'anan imanin wa'annan na ɗaya annahum yu'minuna bima kana za'iban anil hasa kaman tarifi kenan suna masu imani da abin da yake koye daga wa'annan hawas alhamsa khamsa mimma ja al bihi wanda labari ya zo da shi daga Allah baraka wa ta'ala wa an rusuli ko daga manzannin Allah alaihi salatu wassalam شيني إيماي شيني أين أبونا يؤمنون بالغيب رأي النبي أنهم يؤمنون بالله كأن في تد غيب سنة ما سو إيماني إذا الله تعالى حال غيبتهم أنكم حال كفن جبافة كم سنة أكوي منافقين أجابنكم مسلم إذا تؤمن إيماني مني إيماني وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنما إنما نحن مستهزئون saboda haka nan su wa'annan mu'mina sun ne suna bayyana imani da Allah inda ba nan hali ghaibatikum ranku ghaibati manku kama yu'minuna bihi kama yadda suka yi imani da Allah halal hudur inda suke a gaban ku bi khilafil munafiqin wala munafata bainal ma'anayn wannan ma'anonin guda ɗaya ba su yi karo da juna ba dama in aka samu fassara kaza ta warware fassara shine ake samu rikici can sun ce masu imani da abun da hawa su basu gani ba wayannan suka ce masu imani 'yan suka fita daga cikin ku can na su kaɗai za su imani duk ɗaya ne dukkan ma'anan wannan gaibin ya ɗauka za mu na fata bainal ma'anayen fala budda min al'amraini fil mu'min ba makawa mumini sai ya haɗa nan guda biyu duk abun da bai ganshin ba bai ji shi ba ya yi imani da shi hakan nan kuma a cikin jama'a ya yi imani a wajen jama'a ma ya yi imani don in ba haka ba a masallaci mutum bawan Allah in ya fita kasuwansa ya zama wani shaidani shaidani ko ya koma wajen aiki ya zama wani abu wani mutum daban ko ta zama wani mutum daban wannan imani bai cika ba wannan na ɗaya kenan al-imanu bil ghaibi kuma tafsiri ne ina fata kuma yayi kyau ya fito fili saniyan أثر الإيمان بالغيب في عقيدة المسلم ما بين كزايا رباش بيهو مفهومه مفهوم الإيمان بالغيب وأثره في عقيدة المسلم هذا أنت الكغيب فأنا سيطلع ربي أي قودة مثال كدو سوري آه، كان آدى دي كم دا نيفو دا ما تطمي صالي هذا أن ربو تغاسم أنا ينكذا ana yin ka ɗaukan asibiti an ce nan asibiti ana tiyata ana sikanin, ana waye ana waye akwai likitan ido akwai likitan haƙori akwai likitan kaza akwai likitan kaza shi kenan sai ka shigo ina likitan kaza a ce ba gashi can ina inda ake cire haƙori gashi nan a ina inda ake kaza gashi nan ina inda ake scanning din nan naku gashi can ina ake kaza gashi nan eh, eh lallai asibitin abin da suka rubuta a samun ɗansa ya cika cikin rubuce a cikin asibitin ne in kuma haka ba ya zama ƙarya kenan to kazalika an an yi babi za ka biyo babin ɓalli ɓalli sai ka gan shi a ciki saboda kanan ɓalli ya samu saura ɓalli. saniyan shi ne asarul iman tasirin imani ma'ana fa'idan imani bil gaibi imani da gaibi akwai fa'ida sai a kai tattal muslim lil imani bil gaibi asarun kethira imani da gaibi yana da fa'ida mai girma jiddan ai fa'idan ma ta kai mutuka tan kisu ala sulukin insani takan bayyana mu'amalar mutum za ka gano mutumin da ya imani ta gaibi da wanda bai imani ta gaibi ba ta ina ta mu'amala ko ha a mu'amala wanda bai yi imani da gaibi ba shine zai yi ma ƙarya amma wanda yi imani da gaibi ba yadda za a yi ma ƙarya ya yi imani za a yi tashin alkiyama shi Allah zai azabtar da mai karya ba yadda za yi ma alkawari ya saba aiki ko ya gama haka yanzu na mutum zai ce maka takwas mu haɗu to dama ka tare shi wajen tara wannan bai imani da lashira ba bai imani da gaibi ba eh kun yi shiru mutane haka yake in za mu gyara mu gyara in dai ka yi imani Allah gaskiya ne ka yi imani annabi Muhammadu gaskiya ne ka yi imani wannan addinin musulunci gaskiya ne ba da za ka kyamara ka ce wa mutum zan rike maka tara zuwa sha ɗaya a gan ka tara da rabi imaninka ya ɓanta ne wannan baka imani da gaibi ba imaninka akwai matsala a cikinsa sau da kanan kace mutum tara tara ne in ka ce sha ɗaya sha ɗaya ba zai gama magana ce ai wallahi a wallahi minti biyar ne minti biyar ne ce iko da sai ka kalle shi kawai sai malam ka yi karatu amma baka da imani ka iya larabci abu jahal ma ba larabe ne eh, ba ku da bambanci da shi abu jahal makiyin annabi nan shi ma ba larabe ne larabci ka iya amma baka da imani Binka da yadda kake wa annabi mu da yaudara ciki ko ka ce a mutane zan bar da dubu ɗaya ka share wa isa ka in ka ce ba za ka bayar ba wanda bai bayar ba an masa dole ba ma dole ba Ake jama'a mai dubu ɗaya dai kace kusa suna na shi kenan karɓan dubu ɗaya na ya gagara ka saba wannan yana ba ka imani da Allah ba dole za a ga alama yau ku lura ba shaksiyar mutum ake kallo ba ba karatun da ke fitowa bakin ka ke kallo ba abin da ka faɗi na yake aikace nan dole nan ne in ku ba haka ba za mu yi ta karatu mara amfani ka yi karatu ka yi karatu ka yi karatu cikin karatun nan sai mu duba wannan karatun ko da ya hau kanka ko ya zama hujjanka amma ce za ka faɗi ka kafa cikawa wannan nuna baka yi imani da Allah ba kana kiran mutane akan abin da baka yarda da shi ba san daga mai kiran kana sauraron abin da baka yarda da shi ba ya kamata a hanka akan lamarinka ko yara kan ce ya san afan mutum akan cinikin to in ya bari ya san ya daina ku saboda haka nan in ka ce mutum zan tsare maka to za ka tsare masa ran da za ka ba ka ce kai wane ya ishe ni aka ba zan iya ba yanzu Abin da kake bani ya yi kana yau daga nan yanzu ba zan yi ba shi kenan dan zai ƙara ma ya ƙara ma kila ya ce maka je ka abun ka to zan nemo wani ba wani abu nemi wani ya fi ma alheri kila Allah ya buɗa maka wanda ya fi shi in kuma ka haƙura to kila Allah ya buɗa maka amma bai kamata ka ce amana mutum ba a nan ake gano wanda ya imani da gaske da gaibi da wanda bai imani da gaibi ba wanda ya imani da gaibi ba da zai sama maka kai kaɗai ma karya. kai kaɗan shi maka mana kai kaɗan yi ma yi dungu kai kaɗan yi ma kaza zai gama gaskiya in kana hulɗa da shi kai hulɗa da shi in ba ka hulɗa da shi ka bari saboda ka nan ko kalla da kyau fa'idan imlil imani bil gaibi afarun ku kabiratun jiddan akisu ma'ana tadhhab ala sulukil insan takan bayyana a mu'amalolin dan adam wasiratihi da rayuwarsa sulu sai shi duma nasu daya fil hayati a wannan rayuwa ta mu za gane mai imani da Allah fai gaibi wa yadda fi on kawiyyun imani da gaibi mai tura mutum ne kakkarfa mai tallaba mutum ne mai karfi ya amalin khairi ga yuka alkhairi wa mukafati sharri da ya kan sharri minha daga cikin abinda eh, fa'idojinsa abinda ke haifarwa shi wannan imani da gaibi الاخلاص في العمل زي سامو تيجون الله تو انك اذا الله ما يافني كو لا تقاري فان المؤمن بالله وثوابه وعقابه فيمتثل اوامر الله ويحضر من نواهيه رغبة في الثواب وخوفا من العقاب في الاخره لا طمعا في الجزاء والشكر الدنيوي من الناس كما أخبر الله تعالى عن عباده المطيعين مطعمين الطعام مع حبهم له بقوله عنهم فإن المؤمن بالله الله من النبغي بنبا أبن أبوي ما سو إيماني دا الله مذاني كوماتا تار وثوابه لا دان الله أي غيبي بعدين شبا إقابي عذاب الله غيبي شي فيمتثل أوامر الله zai bi umarnin Allah ba zai ci amana ba wa ya min nawahi zai ji tsoron daga abun da duk Allah ya hana ragabatar fi sawabi don neman lada wa khawfan min al-iqab don tsoron ukuba fil akhirah la tam'an fil jazai ba kwadayin sakamako ba wa shukuri dunyawi da godiya na duniya minan nas wannan zai raba mutum da riya kama akhbara Allah ta'ala an ibadihi al-mu'minin muta'imina ta kamar yadda Allah ya bada labarin bayan sa masu ce da abinci ma hubbihim lahu bi qawlihi ta'ala wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura yut'imuna at'am sukan ce da abinci ala hubbihi suna son abinci ga abinci an sama kila kayi azumi don yunwa kana ji ka dauki abin ka bayar ka duba irin yadda bayan Allah musamman an saurawa kai ba saura ba ba ɗan ƙanzo ba in ka ci ka rage ka ba su su ba irin wannan ba in ma wannan akwai lada ya fi dai ka zubar ba irin sa ne ba wannan abin sai kana sha'awar sa kana kaunan fa sai ka ɗauka ka ba wanda za ka bawa yutayimuna ta'ama ala hubbi hubbi hadha ta'am miskinan wa yatima su ba miskinan shi wannan saboda talauci a bakin sa shi shiru akwai abinci ciyarwa da zaka ciyar kana neman suna ne da ciyarwa ka nemi wanda yake cikin jama'a wanda yake da jama'a in ka ɗauka ka bashi ka bashi ne don ya tallata ka ka samu miskinin da in ma zai sai wani yayi kaza bai da ma jama'an da za su je masa wani yayi talauci ya kai ga ya kusa shi da bakinsa bai da jama'an da zai yabe ka wurin jama'a ballantana ba kama fare ba to bai ma da jama'an da zai yaba maka wurin jama'a wa yatiman maraya wanda bai da uba ko bai balaga ba kaga shi wannan wajen wa zai yabe ka amma ya yabe ka zace yaro ne bai da hankali saboda kila ma cutar shi kai maganan ma ka farare yabo a gare shi ba ta taso ba bai da uba marayan ka ne ko marayan wani ko marayan anguwa wa asiran haka kaman me ba wanda aka kama kuma in sun ciyar da su sun musu abin da suka yi musu kan ce inna ma yi mu kuma lewacin illa in za su su ce mun gode Allah ta ka da laifi ah, a je abinka inna ma yi mu kuma lewacin illa muna ciyar da ku ne don fiskar Allah don mu samu ganin Allah Allah ya gwada mana fiskar samu gan shi saboda ganin fiskar Allah muka mun ba ku wannan abinci ne ku bayi ne na Allah don gobe kiyama Allah ya damu kalli fiskar shi saboda kana Allah shi karba. ganin Allah kun san ya fi aljannan daɗi na ce fuska za a ga Allah bayan Allah za su ga Allah to saboda kana idan su ne sukan ɗauki abincin su bayar inda ba sa tunanin za su samu yabo sannan ma in ma ga kaddarawa ya ya ta su ce mun yi ne don mu ga fuska Allah na nuridu kum jaza ba mu neman sakayyan ku wala shukura ko yabawan to wannan kun ga in babu wani abu mai ike da suna a imani da gaibi sai wannan ai ya isa ya taimaki mutum ya yi ikhlasi ya taimaki mutum ya getta aikinsa ya taimaki mutum ya mayar da mutum mutumin kirki imani da gaibi daga cikin fa'idojin imani da gaibi alkowatu fil haqqi mutum kan zamo yana da ƙarfi dai akan gaskiya wani abu bai iya cire shi daga gaskiya saboda mutum ya yi imani da gaibi <coughs> ما وعد به أهل الإيمان يجعل المرء يسير في امتثال أوامره تعالى ما وعد أبند الله القوري دشي نا الجنة كنا ما الله القوري نجيب با الجنة جيب شي أبند الله تعالى القوري نسا نا الجنة وأحد الإيمان ما سو إيماني يجعل المرء ya sanya mutum ko yana sanya mutum ya siru fi imtithali awamirillah i ci gaba da zartar da abin da Allah ya in babu wani abu sai wannan ai ya isa mutum fa'ida imani da gaibi imani da wannan abin da za a samu zai sa mutum dinga aiki ba gi ba gani wa bayanul haqqi da faɗin gaskiya wadda a wato ilaihi mutum zai faɗi gaskiya ko da ba kira faɗi kuma zai kira mutane zuwa ga gaskiyar nan ko da ba kira faɗi wa bayanul batili mutum zai bayyana ƙarya fa ƙarya ce wa hadiru minhu da yin gargadi daga ƙarya wa muharabati da yaƙin wannan ƙaryar wa in adimal mu'inu fa huwa qawiyyun billah ta'ala ko da mai wannan aiki harsa mai taimaka masa tunda mutum zai faɗi gaskiya yana da bukatan wanda zai goya masa baya a gaskiya in ma ka rasa mai goya maka baya akan gaskiyan kira zuwa ga gaskiyan zai samu ina da ƙarfi Allah zai taimake shi shine wa in adimal mu'i ko ya rasa mai taimakon sa fa huwa qawiyyun yana da ƙarfin sa billahi ta'ala tahunu alayhi alhayatu dunya rayuwar duniya za ta yi sauki a gare shi wa azabu hada azabata bi janibil hayatil akhirah in ya kwatanta ta da lahira lahira وقد أخبر الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام Allah ya ba da labarin badaɗinsa Ibrahim alaihi salatu wa sallam qawluhu da qaumihi wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin me kai Ibrahim wannan imani da gaibi imani da gaibi ya yi kira ya yi kira ya yi kira suka kije ya ja hankalinsu suka kije habba bansa ya bishi a ƙarshe sai yake cewa baban ɗin da watallahi na rantse muku da Allah a sarari ba a boye ba ake danna asnamakum sai na yi aika aika wa gumakanku ba da an tuwallo mudubiri sai na mutanen annabi Musa kenan faqadu ma antum qaduna kenan kuna iya yin abin da kuke iyawa amma na sha alawa ce na rantse da Allah sai na kwata gumakan nan imani da gaibi ya kai shi wannan ƙarfin imani da gaibi ya kai shi wannan sakan kan cewa wajen Allahum juzatan illa kabiran lahum ilai kuwa ya maidar da su faskare sai babban su ya yi musu gutsun gutsun sai babban ciki la'allahum ilaihi yarji la'allahum yarji'una ilaihi kila su koma su kama shi kila sa koma wajen wannan babban su ce kai me suka yi maka na yan kanana zaka yi musu haka Wa kamar akabara an shahar da firawu kamar yadda Allah ya ba da labarin matsafan fir'auna in kaso ka ce malaman firawu wa'inda suke masa tsafi wanda suke masa fatawa wanda ainihin ya tattara an kusa da shi lamma amanu yayin da suka yi imani kai faɗi sahanobi a zaben fir'auna a ga yadda suka raina azaba fir'auna ya ce za ku yi imani da shi tun kafin in muku izini na ma gano babban ku ne makirce suka kulla don ku halaka mutanen ƙasar nan za ku ga yadda zan yi da ku zan yanke wa kowanne kowanne malami hannunsa na dama kafarsa ta hagu in rataye shi a gindin bishiya mu ga ta ainihin ilimi sai wannan ce maka a yanke ma hannu a gutsure kafa a tsarki ka abun fara ta da kafa irin bishiyar nan ga irin filan nan aka ba za ta yi mutu a sama ya dinga nilo har ya mutu zan muku haka ka duba mai suka ce ya ka ce fa ma an ta me ya kai su imani da gaibi tun dai da sun yi imani da gaibi ta sai ka yi abin da za ka yi inda masu kwabi nan duniya kake da yi amma daga nan baka da wani ma muna sa kila mun yi banna daga baya can kila Allah ya gafarta mana ma suka raina shine istahalu bi azabi fir'auna suka raina suka dauki azabar fir'auna ba kamai ba fir'auna la wa qalu fima akhbara Allah ta'ala anhum qalu inna ila rabbina munqalibun amma masu koma ne wurin ubangiji in ka kashe mu ga Allah mu ka koma wa ma tankimu minna ba abinda kake tuhumtar mu daga gare shi illa an amanna bi ayati rabbina kawai sai dan mun yi imani da mu'jizozin ubangijin mu tabaraka wa ta'ala lamma ja'atna suka koma ga Allah suka ce rabbana afrij alaina sabra ubangiji ka zazzago mana hakuri wa tawaffana muslimin ka karbi mu muna musulmai kaga wannan in ba wata fa'ida sai fa'idan mutum ya samu nesuwa ai kullum muna jin roƙon Allah mace Allah ka ba mu nesuwa Allah ka ba imani da gaibi zai ba mu wannan wannan shine sabon manzon Allah suka kwankwada wannan shine sabon kowanne annabi ya kwankwada wannan shine abin da kowanne annabi ma ya kwankwada ya kasance mutum da zai jirfafi duniya sai ya canza ta haka annabi kutso cikin duniyar nan duk duniya tana cikin halaka sai da fidda ita kafin ya mutu bai bar duniya ba face yana da kafa kilomita miliyan ɗari da dubu ɗari uku miliyan ɗaya da dubu ɗari uku kafin ya bar duniya sahabbansa ko ɗalibansa ko ba su bar duniya ba sai da suka karaɗe ta ba su mutu ba duka sai da suka karaɗe duniya sai da suka kai mahudan rana suka zo mafaɗanta musulunci min har gana ila gana wancan kenan wannan imani da gaibi shi kan ba mutum ƙarfin rai zai ci gaba da addini bai shakka bai jin tsoro in dai gaskiya ce bai tsoronta zai bi ta na uku daga cikin fa'idojin imani da gaibi itiqarul mazahir dunyawiyya raina abin duniya wanda imani da gaibi ba yadda za a yi bi maka wannan kyale-kyale na duniya ya wuce a rute shi da kuɗi ya wuce a saye shi da mata ya wuce a saye shi da mukami wanda duk imani da gaibi ya fi karfin a nuna masa kuɗi ya fi karfin a nuna masa mata mata su juya shi ya wuce a ce a buɗe masa ido ba zai fasa ba imani da gaibi kan sa mutum ya raina wannan kele-kele na duniya وهذا يكون نتيجة عمران القلب بالإيمان raina duniya ɗaukan duniya ba komai ba kan kafance sakamakon zuciya in ta rayu da imani idan zuciya ta cika da imani ta kan mai da duniya ba komai ba bi zawali duniya cewar duniya nan za ta gushe kuma lazzatiya da jin daɗinta zillo zai ba gani ba ko da baka mutu ba in ka kai wasu shekaru ga kuɗi ga mulki ga jama'a ga menene ga ɗaɗa ga jikoki abinci wannan baka jin daɗin sa wani abincin bai ciwo ka ci ba zai tsirka ba ga ciwo nan ga ciwo nan ga ciwo nan ga ciwo nan da kanka kawai ka dinga neman cikawa da imani in akwai rabo tare da mutum za ta wuce ko dai tabbatka ko kai ka barta in ma kuɗin su ƙare mulkin ya ƙare ka koma babu wa in ma kai ka koma babu mulkin na nan kudin na nan ka ga ana raba dukiyar a kanka ai musamman ko da mutane ba su yi imani ba tsofaffin zamanin nan ta kai su imani ka ga tsoho ya kwanta ciwo matansa ba ciwon a kansa ake kokowa a kan gidajensa kamar a faɗo kafa ai wallahi wance baki isa ba ni ke da gida kaza da gidan mai kaza ana karya ne ai dama kun kwashi kaza kaga ana dambe an kwaso takardun gidanka ana rabawa kafin in mutu tsoho nawa akai haka mun sha gani ni dai na gani wani na mana na imani ya gani ‘ya'ya ka ga ‘ya'ya kawai ana nema a yi yanke-yanke a gaban ka tun kafin ka mutu don sun fuskanci ba za ka tashi ba. kana ku taimaka min ku kai ni asibiti su yi mawayo hatta akwai tsohon da ake ce mana ya'ya sai su yi masa wasu an kai ka jami bari a kai ka jami ne su sa shan mota su wani suna yawo da shi da yamma su kai shi cikin gonan shi su ce to nan muna jami an sauka a jirgin sama kenan hmm? su samu su kai shi wani ake ce to za a wani babban likita zai zo ya zai zai domin ka kuma ina nan yana cikin gonan shi wa zai kai shi a yi asarar kuɗi saboda an san mutuwa zai kuma bai tsina na komai a duniyar ba duniyar nan ai ta bakin dan wanda na yi ce wallahi wata mata sai ba ta auren mutum da eh ba ta auren mutum da kai din nan da take aure da kai yanzu shi da take rata bakka ta ma fara kama wani eh tana dai magana da kai ne amma tana da zawarawa barkatai da ma za ka lura ka yake ce ta kawai ka yadda ita ka yi watsi da ita ka tozarta ta ka tafkanta ta ka za ka nemi lahira don kuma ka ki ga kanan ga sanan in ma baka batta ba za ta baka ko da kana da kudin ko da kana da mukami za a waye gare abin ya zama mara fa'ida na ka imani da gaibi zai sa mutum ya ɗauki duniyar nan ba wata tsiya ba wa annal hayatul akhirah hiya hayatul baqa rayuwar lahira ita ce kadai rayuwa ta dindindin ita ce wacce ba ta karewa wasa'adati ita ce rayuwa ta jin daɗi walaysa min al-aqli itharul fani 'ala al-baqi bai daga cikin hankali mutum ya zaɓi mai karewa ya fara wanda yake bai karewa ya wa يقول تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا wannan rayuwa ta duniya ba komai ba ce ba illa la'ibun wa la'an wa shagala ne wasanni ne kawai wa inna daral akhira gidan lahira lahiyar hayawan shine kadai rayuwa law kanu ya'lamu wa akhbara subhanahu wa ta'ala an imra'ati fir'aun Allah ya ba da labarin matar fir'auna mata ku ji labarin nan da kyau kullum akan ba da misali da maza akan ba da misali da mata yadda ake buga misali da maza an ambato annabi ibrahim yau sai ga matar wani kasul gumin arne a duniya ita kuma ta yi imani da allah labarin matar fir'au allati istihanat bima hiya fihi wacce ta raina ta tozartar da abin da take cikinsa min mata alhayati duniya ka duba wa ta sarki irin fir'auna ta watsar da fir'auna ta yi imani da annabi musa annabin allah ya shi kuma ya dinga yi mata azabar da zai iya yi wa talabatin najata ta nemi tsira min fir'auna daga fir'auna wa amali da azabar da yake mata ita za a daril akhara don neman gidan lahira ta kasance ita ce mata guda da ta ga gidanta aljanna kafin ta mutu a cikin mata na duniya Allah zai je ya rabbi bin bai baitana da ka fil janna kama na gini min fir'auna wa amali lokacin da ake mata ba sai da ka daga gidan sai ga aljanna sai ga gidanta ga sunanta ga kayan da aka tana da mata ciki hankalin sai kwanta ibtiga ad-dar al-akhirah lamma tanarat qalbuha lokacin da zuciyar wannan baiwar Allah ya haska bi nuril imani billah ta'ala wa daril akhirah da gidan lahira bi qawlihi wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu ra'at fir'aun Allah ta'ala ya kawo mana wani misali ga wanda suka yi imani yake akwai matar fir'auna iz qalat rabbi ibn li indaka baita Allah ka gina min wani daki a wurinka fil janna wa najjini min fir'auna ka tsayar da ni daga fir'auna wa amalihi da aikinsa irin wahalar da ni da ake wanajjini min alqawmi zalimin ka kwace ni daga hannun azalimai wannan mai ja matar fir'auna ta suke ta dage ta haƙura ta watsar da duniya imani da gaibi na hudu zihabul gilli wal haƙar. imani da gaibi kan tafiyar da hafada gillu bakin ciki ahqadu rikon juna wanda duk imani da gaibi in ka ga baka samu ba abu ba Allah ne bai baka ba idan Allah ya yanka ka ne za ka same shi saboda kana don ka ni aiki baka samu ba ka ce wane ne bai dage ba da wani da ba wani aikin kan za ka samu za ka samu idan ba za ka samu ba ba za ka samu ba imani da gaibi kan sa hankalin mutum ya kwanta ba zai da ba inda sa'aya li tahqiqa ragabatin nufusi بغير طرقها الصحيحة يورث الغلة والأعقاد بين الناس والإيمان بالغيب من وعد الله تعالى ووعيده يجعل المرأة محاسبا لنفسه في جميع تصرفاتها طمعا بالثواب وخوفا من العقاب إن السعي لتحقيق رغبات النفوس ين أيكي إن كسوكتي فافتو كان تبتد أبو tabbatar da abun

martaba gabatun nufusi ne neman abin da mutum yake nema ta ainihin ba ta hanyar uh, biyan bukata da gairi turkiya sahiha ba ta hanyoyinta mai kyau ba inganta yuri sulzilla yakan haifar da bakin ciki wal haƙaɗi da rikon juna bainan nas wal imanu bil gaibi min lahi imani da gaibi kuwa daga alƙawalin Allah ta'ala wa wa'idihi da gargadinsa ya ji mar'a a muhasibar linafsihi amma yadda mutum mai yin hisabi wa kansa fi jami'ai tafarrufatihi a dukkan mu'amalolinsa tama'an fi thawabi wa khawfan min al-iqab don neman lada da tsoron ukuba wal imanu sadiqu imani gaskatacce bi tahqiqi tsawabi da tabbatar lada ya ja'alun nafsal mu'minata mundafi'atan ila al-ihsani wal ithari طمعا في الثواب fi tsawabil baki zan san maimaita wancan zo daga wal imanin sadi imani na gaskiya da gaibi kenan ko imani na gaskiya bi ta haƙiƙin sawab afahu min al mughayyabat yaj'alu an-nafs al-mu'minata yakan sanya rai mai imani mundafi'atan ila al-ihsan za ta ci gaba da kyautatawa tsakaninta da Allah kyautatawa tsakaninta da iyaye da mutane kyautata sana'anta wal isaru da fifita ainihin yan uwa a kanta am an fi tsawabil baki don kwaɗayin ladan da zai wanzu al'amuru lazi tasfo ma'ahun nufus abu ne wanda rayuka kan wanke tare da shi wata sudul mahabba zai janyo soyayya ta watsu bainal afaradi tsakanin ɗaiɗaikuwar jama'a kama akhbara ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ba da labari an allazina tasalu zalika game da wayanda suka aiwatar da wannan da cewa sa wallazina tabawwa'u uddana. wayanda suka riga birnin Madina muhajir walimana kenan wal imana suka tabbatar da imani min qabli yuhibbuna man hajara ilayhi suna kaunan wayanda suka yi kaura zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim haja ba su samun wata bukata a zukatansu min ma'utu daga abin da suka bayar wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita ƴan uwansu a kansu walau kana bihim khafafa ko da suna da bukata wa man yuka shuhha nafsi duk wanda aka kare shi daga rowansa ulaika humul muflihun wa'annan ne za su samu rabo a lahira mai rawa bai samu rabo a lahira والذين جاءوا من بعده wa'inda suka zo bayan su kuma suka musulunta daga baya na rabbana fil lana Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da yan uwanmu da suka riga mu imani duk mutanen kirki ba su so kan magabatan su duk mutanen kirki suna darajanta magabatan su suna tabbatar da magabatan su suna ainihin goya mara wa baya magabatan su wala taj'al fi qulubina killa kada kafa fa hasada zukata lil ladina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم تلك بعض آثار الإيمان بالغيب وأن وسك عن دقتك فائدوج إيماني بالغيب أقل أنبام من من فائدوج بلا أدوكم ولا تتخلف إلا بضعف الإيمان وإن ضعف فمسيد الإيمان نيروني وإذا تخلفت أصبحت مجتمعة حيوانية وإذا تخلفت أصبح المجتمع حيوانيا يأكل حيه ميته ويقهر قويه ضعيفه فيعم الخوف وينتشر البلاء وتتخلف الفضيلة وتسود الرذيلة أعاذنا الله وأجارنا سبحان الله لك أبن مكفاتك وإن أصول فائد جن إيماني دقيني ولا تتخلف أينهم ba wa'annan fa'idoji ba za su rahu ba illa bi za imani sai dai in imani ne ya rauni amma wa'annan fa'idoji tabbas za a ci gaba da cin su, sai dai in imanin mutane ne ya rauni wa idza takhallafat in kuwa imanin mutane idan wa'annan fa'idoji kaga babu su fa'idojin da ka faɗi hudu din nan asbahal mujtama'u al'umma zamantakewa su za ta waye gari hayawaniya zamantakewa irin na dabbobi a dabbobi ka duba in ka samu awaki ka ɗauko surin da um, yake da suna ɗaurin harawa ka jefa musu wa zai ci abinci a cikinsu mai ƙarfi mai ƙarfi zai cinye mara ƙarfi to haka rayuwa za ta kasance kawai idan kana da kuɗi ko kana da mulki ko ka shafi manyan mutane za ka samu aiki in ku ba ka da kowa ga aikin ka iya ilimin kana da shi amma ba za ka iya samu ba rayuwa ne ya zama mujtama hayawaniyya rayuwa irin ta dabbobi in banda ba za ka ba cancantacce shi za a damkawa sawa'un ɗan talaka ne ko ɗan masu mulki ko ɗan malamai ko ɗan wane ne inda yana da ilimi kwalinka ya nuna ma kana da ilimi an gwada ka abun akwai za a dauki aiki a baka amma idan aka rushe waɗannan rashin imani da gaibi zai sa sai dai ɗan gidan wani akwai yakin da zaka je ne sai waye a bayanka mutum nawa da mutum nawa da mutum nawa wani ma akwai aikin da ko akwai ma'aikatar da mutum ɗaya bai iya malama baya dole sai dai akwai wani akwai wani akwai daga gidan sarauta akwai daga jikin mayaka akwai daga bangaren kaza akwai daga bangaren attajirai don haka ka tantance ba ka wannan bukari subhanallah mujtama hayawani wa idza takhallafat in aka rafa asba aka rafa wa'annan fa'idoji na imani da gaibi asbaha al-mujtama al'umma za su wayi gari hayawaniya ya akulu hayyiru mayyitu mai rai cinye matacce idan mutum ya mutu bai da galibi cinye shi za a yi wa ya qaharu qawiyuhu Ka karfan ciki ya burkushe mara karfi kana ji kana kallo da gaskiya ka kuma baka da gaskiya kirike sai an khawf daga nan tsoro ya mai jama'a to ba gaskiya ake duba ba sai dai kawai in ka fita yau da kai ne kai ka abun zai fada ko kan waye zai fada bai waiwa a ce an ba wa shekarci a da ciki da gaskiya a yanzu huda shi take duk gaskiya ka wuka huda take amma a da kana da gaskiya ba ka tsoron kowa yanzu ba da gaskiya ka da komai ana iya makala na abun da baka da ka zama baka da gaskiya ka fi kuma rashin gaskiya a duniya ba wanda ne rashin gaskiya ka ba baka da kuɗi sai umul khawf dole tsoron shi ga mutane wayan tashirul bala kofi su masu ya samu rashin biyayya a abin da ba ba ka tsammani zai auku wato takallafin fadila mutunci ya koma baya wata sudur rabila kaskantattu kaskanci shine zai zama jagora kamar wani mai waka ne na hausa ai lokacin rashin rikicin duniya ko sai eh, ba mai girma sai fasiki sai shaki shi ake wani da ni da karshen zamanin ya zo ka duba yin da ya faɗi baiti muna dai mai wannan baiti bai ga abun ba na mai wannan baitin ba za ka ne hausa da hausa yi kan san karshen zamani babu mai girma sai fasiki sai shakki tantiri ina za a dinga ɗagawa kafa shi ake darajanta mumini ko a wannan zamani zai ta gayyana ne ko zai menene ne tocin da duniya manta amma dai ya faɗo mai yanzu wannan ya yi ce sai mu ce lallai abun nan ya faru abun ya don ka yanzu haka abun kusan abun haka yake eh. ba wani wanda zai zama kaza sai dai sai dai kaza in dai ke za ka fa a gaba kirki za ka fa a gaba to ko za ka tozar kai za a dinga takawa kai za a dinga yi wa kaza wa azan Allah wa jara na Allah kafare yanan dai ba za ku bannin shiga wa ba ku na kula ni dai na san tsara الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا